sai malama mara musanni za ka zo ita kuma a gurgurta ta gabatar mana ta ta nasiha mai taken illa soyayyar zamani. التكبير a saurara a natsu nan da kowa gane zama mun shugaban mu ta kun ce muna ba da girman ta shugaban mu ta muna ba da girman ta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 muna fata Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mu magabatanmu wanda ya azzasa wannan wuri marigayi Sheikh Malam Isa Allah ya masa rahama Allah ya sa wannan abu da ya dasa ake ta tafiya a kai har yanzu har yau har gobe ya sa mai cikin mizanin shi na Amin. Allah kuma ya ma malamanmu albarka Amin. To ni dai gaskiya ba malama ba ce. Kan ku ji malama shafa tana faɗin malama ɗaliba ce. Umarni ne daga shugabanmu shi yasa ba wai dan na isa ba. Saboda haka abin da zan yi magana a kai shi ne a kan illolin soyayyar zamani. Duk wata soyayya bayan soyayyar Allah da banzansa to shirme ne kuma shiriri ta ce. Allah ta'ala yake cewa al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din ba a al-muttaqin illan al a ranar alkiyama masoya suna masu me kin shashin sai masu tsoron Allah don haka duk soyayyar da ba za ta amfane ki duniyar ki da lahirar ki ba to wannan soyayya ba ta da amfani soyayyar da ya kamata ki ne wadda za ta amfane ki a duniya da lahira wanda yanzu da dama muku ƴan matan mu soyayyar da suke yi wadda za ta halakar da su a duniya da kuma lahira yanzu gaba ɗaya akan ta suka karkata wanda wannan soyayya da kuke gani tana da illoli da dama amma abu na farko shine mai sakacin uwaye ne akwai sakacin uwaye a ciki saboda tun farko ya kamata ne ki ba ma 'yarki tarbiyya duk abin da kika san zai cutar da ita ya kamata ki yi ƙoƙarin nuna mata ba daidai ba ne. Amma yanzu za ka ga uwaye da kansu sun san ‘yarsu wai tana da wanda za ta aura. Amma ne gabanta zai kira saurayinta zai kira ta waya ta ɗaga gabanta su dinga fira ta soyayya. Ba za ta hana ba. Gabanta saurayinta zai zo ya kira ta su fita su yi taɗi. Ba za ta hana ta ba, kai wani ma har cikin gidan zai shigo. Shi kuma wannan ɗan soyayya fa ba na aure ba. Wanda komi ya same ta ko me za ta yi sai ta faɗa min. Kai daidai da fita in za ta yi sai ta kira ta ce, "Suwiti, na Allah ina so zan je wuri kaza. Ka bani oda koko." In ya ce a'a kada ki je ko uwar ta ce ta tafi gurin nan ba za ta ba. Kun ga wannan ne ba ƙaramar illa ba ce. To don haka ya ce kun kula. yanzu uwaye sakacinsu yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo wannan illoli yaki wannan ya zo ya ya tafi wani ya zo ya aiko ana kiranta a'a ke murna kike a'a ai wancan Allah ya mata farin jini da wannan ya zo ya tafi wani za ki ga ya tafi ita murna take yi yadda ta yi farin jini to bari sai ta kwaso miki bakin jini tukunna sannan ce wai kake tambayar ɗanta wai kina da dubu biyar ko goma kiranto mini? Yarinyar nan fa ba ta da sana'a. Ba wani ke ba ta ba, ba aiki take yi ba. In ta ce misali ba ta da sai ta ce to duk ina kuɗin da samarin ke ba Kun ga nan ne, ta goya mata bayan ta ci gaba da abin da take yi. To ke kin ɗauka shi da yake ba ta kuɗin a banza ne yake ba ta? ƙarshen da sai ya gama lalla guda miki iya inda bai kamata ya taɓa ba duk sai ya gama taɓawa inda bai kamata ya tsotsa ba duk sai ya gama tsotsawa sannan zai rata yin kuɗi a hannu ke kuma a kawo niki saboda kina sakarar uwa ta amsa kina murna kun gani ko kuke ba 'ya'yanku goyon baya su dinga yin wasu abubuwan da bai kamata ba Kamata ya yi ta baki ce kar ki sake amsa. Dan me zai baki kuɗi ki amsa? Ki mata faɗa ki tsawace ta. Amma ne ba haka ba ke murna kike yake ta yi farin jini. To saboda haka a kiyaye wannan, uwaye ku kula sosai. Sannan abin da ke jawo ita wannan soyayyar ta zamani, akwai shigar banza da ‘ya'yan mu shigar banza uwa ita za ta siyo ma ɗanta gale ita za ta kai a mata ɗinki na banza yanzu wani ɗinki da ake yi wai shi me ba za ka ga rabin bayan ta da a waje yake sannan kuma a yi ɗinki wanda zai matse ta nan ana ganin saman bures ɗinta wai ta fita dai don ta ɗauki hankalin mutane ina amfani irin wannan shiga? sai ka ga mace ta fito tana yi tana wani kallon jikinta ka ga ta haɗu ko ko bata haɗu ba in ta ga an wuce gurin maza sai ta ɗan dinga sata kallo tana ta ga wai kallon ta suke ko kuwa in ta ga ana kallon ta to ta san ta haɗu kenan sai ka ga ta ƙara canza tafiya kun manta hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan da ka ganta in ka ce ka ga alama ƴan wuta baka yi kuskure ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya sun fani min ahalin min ahalin nari lam arahu mutane biyu sufofi biyu alama ce ta daga cikin ƴan wuta wa'inda ban gansu ba yace daga ciki akwai mutane masu tafiya da bulala suna dukan mutane sannan akwai ne mata masu tafiya gashi sun sa kaya amma tamkar tsirara suke Kawunan su ne tamkar tozon raƙumi sannan kuma ne karkatattu ne masu karkatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulun jannata ba za su shiga aljanna ba wala yajidun riha kai kamshin aljanna ma ba za su ji ba saboda kamshin aljanna ana jin shi ne Kwatan kwatankwacin tafiyar kaza da kaza To ku duba ku gani. Yanzu wannan hadisin bai ishe ki ƙalubalen ki gyara ba. Bai ishe ki ba saboda Allah. Amma ka ga mace wai ita burinta ta sa kaya da zai nuna tsaraicinta. Da ke da akuya ba ki da bambanci. I eh, saboda kowanne su sai ya taya Ai shi kin nuna ba ki da muhimmanci ba ki da daraja kenan. Ai da abu ne daraja rike shi ake yi. duk abu mai daraja rike shi ake yanzu a kawo ki zo kawai sai ki ga abinci ko biredi wannan gashi cikin leda wannan a buɗe in aka ce ki ɗauka wanne za ki ɗauka to haka kike fafe ma duk wani mutumin kirki ba zai ɗauke ki ba ganin da kike yi in kin fita ana wane ya ce miki yan mata tsaya kaza kaza kina murna Wannan duk ba yi bane duk ba masu son ki ne tsakani da Allah ba Duk masu mai son ki da soyayya ne. Ba san Allah da Annabu ba ne son soyayya ne. So na sha'awa wanda da ya riga kuma ya ɓata miki rayuwa shi kenan. Saboda me kin zubar da mutunci. Allah madaukin sarki cewa ya ayu annabi kulle azuwa duka wa duka wa sa'in mu'minina yudinina, alayhinna min jalabibihinna Zalika adna an yu'rafuna fala yu'dain Allah ta'ala cewa yayi ya kai annabi ka gaya ma matanka da matan muminai su sanya hijabinsu su me su sanya hijabinsu yanzu ayar hijabi ta zo ko bata zo ba amma yanzu kiri-kiri wai mace in ta ɗanya ko ɗan gala ka mata wa'azi sai ta ce a taɓuwa hahuna ai tsoron Allah a nan yake a zuci to ai ana so a gani har a ba yanda za a yi ki dinga abubuwan da ba su dace ba ki ce wai ke tsoron Allah da gare ai tsoron Allah yana hana ka aikata duk wani alfasha da abin da Allah baya so saboda haka ne duk wanda za ka ga tana irin wannan mummunar shiga sai ka ga ba ta da kunya ba ta da kunya saboda komi tana iya yi sannan kuma abin da wannan shigar banza ke kawowa tana kawo mai yaɗuwar alfasha sannan musamman kai sannan tana ɓata rayuwar maza musamman matasa sun gani nan kin tayar musu da sha'awa wani in bai da mata wadda zai koma gare ta kin ga sai yayi tunanin bari ya tara ki ko zaki yarda kin ga kin ɓata rayuwar shi sannan akwai zina ta ido yana kawo zina ido saboda wani in ya kalle kin nan hankalin shi zai iya tashi akwai wani da zai wuce akan mashin yake ya kusa ya faɗi da mashin sai ya ce ma abokin shi kai wallahi ina ga yarinya can sai ta kashe ni ya ce saboda me ya ce duk sanda na ganta hankali na sai ya tashi to ku duba ku gani saboda haka ‘yan mata ku ji tsoron Allah kada ki dinga ganin a ke kyakkyawa ce ki dinga yin amfani da kyawun kina abin da kika ga dama aure ma ke bai dame ki ba tunda wannan ya faka wannan ya kawo miki kuɗi ya baki to wallahi ki ji tsoron Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma taraktu ba'di fitnatan hiya abwabu ala rijali minan nisa ban bar wata fitina ba a bayana wadda take cutar da maza ba kamar mata mataye su yawanci suke cutar da maza saboda haka dole yanzu kin ji sai ki zama cikin sami'ina wa ba'ana waɗanda sun ji sun yi ɗa'a kar ki zama cikin sami'ina wa asaina kin ji kuma ki karkaɗe kunne ki ki aiki da shi daga yau in kin saba wannan shiga ta banza to ki yi makan ki kiyamun layi tun warware ki bari wallahi tun kafin ki je lahira Allah ya danke ki ki makan ki kiyamun layi ki bari Daga yau dai kin ji wa'azi, kada ki ce a'a ake baki sani ba. In kina da wani ɗan gyale shara-shara ki ajiye shi. In kin yi aure ta in kin ma mijinki ƴan kwalliya a daki ki ko ki ɗan fito ki dinga rangwaɗa. Sannan daga cikin illar soyayyar zamanin nan shine tana kashe aure. Ta yaya za ka ga mace da ita da masoyinta idan ma ana gobe ɗaurin aurenta zai ta faman damunta ya za a yi su haɗu haɗuwan nan fa da za a yi ba ta alkhairi ba ce a'a shi burin shi wai su haɗu su yi ban kwana an gona can yana jira ya ga amarya sabuwa fil gadagal a leda nan ko bai san wani ya ɓata mai kaya ba ko da za a kai mai ita wani ya riga ya san ta dama kun ga ta cuce shi ta ci amana shi sannan idan an yi auren da, kuma ba rabuwa za su yi ba bini-bini shine kiranta a waya mijinki kila ya fita yana so ya kira ki ya faɗa miki wata magana ya ta ganin nan ba bizi kina nan kina fira da saurayi kai soyayyar zamani ce ta kai mace tana gidan mijinta za ta dafa min saurayinta abinci ta kai mata. soyayyar zamani ce ta kai Mace tana gidan mijinta amma idan tana da wata bukata wai za ta kira saurayin nan nata ta ce ina bukatar kaza da kaza. Ya aiko mata kuma. Soyayyar zamani ce ta kai kiri-kiri mace ta san tana da aure. Amma kuma kai yanzu an yi auren amma kuma za ka ga suna haduwa suna yin aranjimen ina za a haɗu a je can a yi lalata. Akwai wani kes da na taɓa gani. Ita sun yi soyayya sosai da wanda take so. Aka ce ya fito bai da kuɗin yin aure. Aka aura mata wani. Shi kenan shi miji kullum in ya dawo sai ya tarar da ita ta ta malalowa saman gado. Ba kaya sai da in ya ce ya aka yi haka sai ta ce cikin take ciwo. Ko ya nemi hukunci aure da ita sai ta nuna a'a ba ta iya cikin take ciwo. Ashe shi wancan masoyin nata ya riga ya zo ya gama aiki ya tafi shi kenan wata rana bata yi tamanin ya dawo ba sai ya dawo gida ga kwarto cikin ɗaki sai ta gigi ce ga ta fito tsirara ba kaya jikinta wallahi ne kuɗi aka bani dubu goma a jiya na rasa inda na aje su shiga ɗakin can ka diba mu ta kama kama kama ya shiga ya ɗan dudduba bai ga komi ba ya zo zai shiga ɗaki ka tsare shi a'a ba za ka shiga ba kuma matan ka ƙara riba mun ni in diba nan da ya gani alamun ba ta da gaskiya sai ya shige ɗaki yana shigewa ya tarar da wannan gashi shi Allah ya rasa ba shi ikon ya sa kayan shi gashi tsarara. kawai sai suka hau miji da duka nan take miji yayi sauri ya samu dai ya tsere ko da ya fito shi kuma wannan sai ya tsaya nan waje yana fitowa ya gudu ya ya sa ihu kwanto. nan aka samu aka kama shi to bayan mangariba ne dama dare da yi ba akwai mutane nan aka kama shi ana duba aka ga tsohon saurayin ta ne to irin wannan suna faruwa da yawa mace na iya haihuwa da 'ya'yan da suka kai biyar shida bakwai wanda ba namijin da take tare da shi ba ana yi ko ba a yi shi sa uba ya yi ta fama ka ga 'ya'ya ba tarbiyya ba su jin magana uba ba jinin ka bane wallahi wasu ba jinin ka bane mace ta haihu nawa duk ba da miji ba ku duba ku ga wannan cin amana cin amana ta mata ‘yan mata ku ji tsoron Allah. Wannan soyayyar da an yi aure a rufe babanta kawai. A kashe ta ya kira ki a'a ni yanzu ka san ni mata aure ce. Ni yanzu mata aure ce ba ruwana. Don haka ka kiyaye ni. Tun da wasu yanzu dabara da wasu suke su canza layi ko ka canza mata layi tana nan da nan ba shi aka. tana nan da nan bashi a kanta. To wallahi ku ji tsoron Allah. Haramun ne wani wanda ba mijinki ba, ki dinga magana mai daɗi da shi yanda take kashe mai murya ba ta ma mijinta haka. To haramun ne, duk wata mu'amala da wanda ba mijinki ba da zarar kin yi aure ta haramta gare ki. Ko magana za ki yi da wani ba sai kin matsa murya ba da sauransu saboda Allah ya ce wala tafga bil qawl. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا kada ku yi kankan gurin magana ku dinga make murya saboda wanda ke da cuta ta sha'awa sai ya yi kwaɗayin yin wani abu garin nan fa haka an samu wadda ita da mijinta mata suke haihu sai ta ga tana son ta haifi namiji shikenan sai ta kulla mu'amala da wani sai ga shi ko cikin kaddarawa Allah sai aka samu sai ta haifi namiji Shikenan daga lokacin bayan ta haifi wannan namiji sai suka zo suka bata ya rabu da ita to wai ita labarin da take ba kawarta ta kai ci take ji ya rabu da ita gashi sun fara haihuwar maza. Ku duba ku ga cin amana. A takbir. Wanda su kike makalewa a ɗaki kina waya da shi ko in bai nan kici amana shi ba za ta zama. ki san cewa alam ta alam da annallaha yara ba. Baki san Allah yana ganin ki ba? Duk abin da kika kasance kina yi wallahi Allah yana nan yana ganin. Allah baya bacci kuma baya gangaɗi. Sanda kike waya da shi kina kankan da murya. Allah ta'ala kin manta da ya ce wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yarqahu mansura. kowane dan adam da kuke gani an sa mai rakoda cikin wuyan shi ranar alkiyama kuma za a fito da ita zai ji duk abin da ya kasance yana yi filla filla maganganun batsar da kuka yi duk sai kin ji su duniya sai ta ji Allah ta'ala yana cewa wa ma kunu fi sha'anin ba za kasance cikin wani sha'ani ba wa ma tatlu minhu min qur'an kuma ba za ku karanta wani abun karanta ba ma na min amali kuma ba za ku aikata wani aiki ba illa kunna alaikum shuhudan istufiduna fi face mun kasance muna kallon ku a lokacin da kuke aikata wannan abu Allah yana kallon sanda ya ce turo mani nonuwanki kika ɗan hoto da ki kika tura mai Allah ya gani ya ce turo mani gefen jikinki nan kika tura mai hatta kai ya kawo ya ce turo mani al'aurarki kika tura mai to Allah yana gani na taba an san waya wata ɗaliba wani abu da na gani sai da ya tayar min da hankali ita da saurayinta irin firar da suka yi gashi nan ya turo mata to gani nan na taho ka ba min guri kaza can sai ya turo to shafa guri kaza to gani nan kin gyara irin fa haka maganganun nan da kuka ji ya ruwa. jama'a ne zai hana zinace zinace su yawa shi yasa daga cikin illar wannan soyayya akwai yawan zinace zinace yanzu sun yi wannan saƙonnin gaba tsakaninka da shi don Allah ne zai hana wani abu ya faru. Dole washe gari in an haɗu, dama ga shi ‘yan matan yanzu kowa ya ƙosa ba, ‘yan matan ba ba samarin ba. Su gani suke mu'amala kamar wata abu ce. Yanda ka sun haɗu ya ayi. Kowa Allah Allah take. Shi ya sa kada ki yadda da wani soyayyar ɗa namiji. Ya taho da kinga an fara wannan zaman na noga. wallahi wuyar ki da ɗa namiji kar ki yarda da wannan ya zo taɗi wai a'a ga ƙugun shiga na naki daga nan da ya zo nan nan kusa da ke sai ki ga ya fara ɗaura hannu kan cinye ki daga nan sai ki ji ya ɗan fara shafa ki in kika kyale har ya inda bai kamata ya kai ba to me ya kamata da kin ga ya fara miki haka ki ce da Allah ni rabu da ni ban san shi tun farko ma kake yadda ki zauna kuku da kuku da shi kake yadda ki zauna da shi kugu ga kugu to wani za ki ji ya ce wallahi dama in gwada ki ne in ga yanayin kamun kanki kina da hankali ko ba ki da hankali ƙarya yake yi mai ƙarya ce yake yi ya ga bai samu dama ba Akwai wanda yana iya zuwa miki da tsaron yaudara, saboda na ga yanayin kamun kanki da sauransu da menene kada ki sake ki yarda da sibin ɗin ki Yaudara ki ce yake so ya yi. Don haka ne, kada ku sake ku yarda wannan abin na samari. Da zarar kin ga take-taken mutum haka to yi nesa-nesa da shi. Yi baya-baya. yi me yake yi baya baya saboda yanzu wallahi da dama abin ya lalace da 'yan matan da samarin yanzu an mai da zina ba komi ba dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na daga cikin alamun tashin alkiyama shine zina ta za su yi yawa yanzu sun yi yawa to ba su yawa ba shi nan sun yi yawa sun cika gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce akwai lokaci da zai zo wanda za ka ga zina ba a koyanta a fili za ka ga ana yin lokacin nan ya zo ko bai zo ba ba a daɗe ba a Kano an kama wata a cikin gareji suna yin zina wasu da daman ku nan sun sani a garejin Kano fa aka kama su sun haɗa turmi da taɓarya ga mutane suna gani aka kama su da ana jira da ita aka tambaye ta ya aka yi kaza kaza me ta ce ce mata ya ce mata wai yayi idan ta cika ya iska ta tuɗe ita ko dan ta nuna ta cika ya iska sai ta tuɗe ku duba ku ga iya lalacewa da saboda illar zina manzon Allah madaukin sarki cewa ya fa الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة mazinaci da mazinaciya idan aka kama su sun yi to a musu bulala ɗari ɗari in ba su taɓa fa aure ba amma idan kin taɓa aure shi ma ya taɓa aure hukuncin ku shine a jefe ku har sai kun mutu ku duba ku ga saboda illar yin zina sannan ka sani in aka yi zina in ka zina da ɗiyar wani kai ma sai an yi da taka ko ta ɗan uwanka ta wani mawaƙi ne ce inna zina dainun fa in aqrastu kana alwafa'u li ahlika fa'lam ita zina mai bashi ce in har ka ci wannan bashi to biya yana kan iyalanka ka sani ka sani biya yana nan kan iyalanka saboda haka ya ke mai laɗewa cikin kangoke da saurayin kuna yin alfasha alam ta da Allah yawa ba ku san cewa Allah yana ganin ku ba Allah yana nan yana kallon ranar tashin alkiyama dan wata za su ji wani wari wanda su kansu sai sun firgice hankalinsu ya tashi wannan wari sai ya dame su idan suka tambaya za a ce wannan ai warin farjin mazinata ne warin mai farjin mazinata ne kai saboda tsaba illar yin zina idan karuwa ta mutu fa mutanen bare ba su ke kai ta sai dai a samu me yan giya irin ta da yan sholi misali su za su je yan tasha su mata sallah su kai ta Don Allah yanzu tun a duniya kin ga wulaƙanci ko baki ga wulaƙanci ba. Tun a duniya Allah ya fara nuna miki wulaƙanta. Akwai wata wadda ni da idona na gani lokacin. Na san ta je ne karuwa waje an sani. Ta je can sun ba ta kayan shaye-shaye ta rubu. Aka suka cillo ta waje suka yar. Aka rasa me? Aka rasa wanda zai ɗauke ta. aka kyale ta nan za a titi yanzu dan Allah in bata ballagaza da ta ba za ta tsinci kanta cikin haka to kun gane wannan ba karamar illa ba ce kaɗan kenan daga cikin illolinta tun a nan duniya za ki fara ganin aya saboda haka ‘yan mata ku kiyaye yanzu saboda lalacewa ta kai lalacewa sai ka ga 'yan mata wai suna shan kayan mata ka ga mace budurwa ta san kayan mata kala kala har ta ce miki wai yana da kyau 'yan mata fa wai yanzu 'yan mata ka same su da yin family planning jama'a family planning budurwa wai don ka asirinta ya tuni kuma ki sani wallahi duk wanda kika yadda kika ba shi kanki da jikinki tun kafin aure ko da ya aure ki ba zai taɓa ganin ki ba babu mutunci a tsakaninku babu girma babu wata darastawa kullum cikin zargin ki kuma yake saboda ganin zai yi yanda ke ma kika mai kafin ku ya aure kin ma wasu da dama sai kika ko fita kika sai ya dinga tambayar ki ina kika je ya akai kaza in waya kika da wa kike waya kaza kaza Kun ga babu mutunci babu ragowa. Tun kafin wata uku za ki gani, za ki ga kun fara samun samun saɓani. To abin da yake mararin ya taɓa ya yi tun a waje ya riga ya yi. To ne wani abin marmari. Ai ba ku gane ba, idan kika shiga cikin gidan mijinki da darajarki da komi, a ce mijinki bai taɓa sa hannu ya taɓa ki ba. To wallahi darajar nan tana nan ya fi ganin mutuncinki da darajarki. amma da zaran kin bari tun a waje ya gama shashafa ki ya gama lallata ki ya gama tsotsa inda zai tsotsa to kin zo gidan shi dan Allah wannan marmarin ki zai yi wannan muradin ki zai yi kin riga kin fara Ba mu sauran wani zaman lafiya da yarda a tsakanin yan uwa sannan ku sani Malamai suka yi ittifaki akan cewa a binciken da suka yi, Don mahaifa da maniyi wanda ba da haƙƙin Allah aka zuba shi ba, ya shiga cikin wannan mahaifa to Allah yana cire tausayi. Allah yana cire tausayi a wannan mahaifa. Duk ɗan da za ki haifa ba zai taɓa jin tausayin ku ba. Saboda me saboda tun farko maniyin da aka zuba na haramun ne. sai ki haifi ‘ya'ya ki ce, yi kaza ka ce ni wallahi mama ba zan yi ba na gaji. Ta nuna ba za ta yi ba, ki koma ke kike jin tsoron ta ke ke mata ladabi da biyayya. Ta farko ke kika ɓata rayuwarki. Ki ga ki yi ki yi ta yi tsayin daka ta ce ni wallahi mama ni ban kin sa min ido kaza kaza. Ba dama mutum ya yi abu kaza kaza ba dama sai kin yi mai kaza kaza. babu tausayi saboda haka ne ku kiyaye wannan don Allah ‘yan mata ku tsara mutuncin ku tsara ku, Allah ya karrama mu fiye da kowa bajin fuskan mace da ta tafunan hannayenta ba inda ya halasta wani ɗan namiji ya gani babu shi don haka ku riƙe gaiwar da Allah ya muku sannan daga cikin illar soyayyar zamani yana hana karatu yana hana karatu akwai wani malamin hadda idan kika kai ɗaki ko ɗaki hadda sai ya tambaya ba ta soyayya saboda me saboda ya san in tana soyayya ba za a sami yanda ake so ba ba yanda za a yi don haka soyayya ita ke hana karatu kuwa mace za ta gabata da lokacin yin ɗauko alƙur'ani ta karanta amma tana da lokacin latsa-latsan waya. Ko ni take za ka gani tana nan idanta yana da waya, uwa ta ce tashi yi kaza, to mama ina zuwa, tana nan tana kai. Sannan yana hana makai kai su ma uwayensu aiki. Ta ga rana ta aza miki san wa abinci, tana ta daɗin soyayya ya ɗibe ta, gaban miki shinkafa ta ƙone ba ta sani ba. sannan shi ya sa uwaye shawara gare ku da zarar kuka ga ya ba ta son karatu soyayya take ta sa a gaba to wallahi kan ma ku kai ta ku yi wahala kuɗin ko da kun kai ta ba karatun nan za ta yi ba soyayya ta za ta sa a gaba ga karantun nobes nobes karatun nan ya ma 'yan mata yawa ba mata ba ba matan aure ba Akwai wani littafi da na ji kwanaki sau da yawa mutane suna ta magana shi da zan faɗi sunan shi nan da kowa sai ta san shi kenan. Amma ba zan faɗi ba kan wata ta je ta ce kuma za ta nema ta karanta. Wannan littafi da dama cewa ake duk mace ta karanta shi ko namiji ƙarshen ta kila sai ya yi wanka. Saboda tsabar iskanci da baɗala da aka zubo a cikin wannan littafi ƙarara. To ga wannan bala'i da me yayi kama? Sannan kuma ita wannan soyayya idan kika ga yake ta sa ta a gaba kar ki yi wahala kice ki kai ta makaranta saboda ba karatun nan za ta yi ba in aure ne miji ya fito to ku samu ku lallaba ku kai ta a masa ta. a kai ta ɗakin ta ya kurfa miki asiri in ba haka ba in kika nace sai kin kai ta jami'a to ba za ta dawo miki ita kaɗai ba sai ta dawo da ɗan jami'a kun gane abu da yi daɗi ba don haka uwaye a kiyaye kai soyayyar zamani ce ta kai mace tana iya guduwa da wanda take so ta bar gari ta bar uwayenta ta yarda saboda me saboda soyayyar da take ma sannan daga cikin illar soyayyar nan ta zamani tana kaiwa ga kashe-kashe ya zo ya san yana son ki ya gan kin tsaya da wani nan sai ki haɗa su faɗa sai ki ga abu ya kai har daga kashe-kashe don Allah so nawa saboda mace aka kai maza ka gan su da sare-sare da kisan kai saboda gani yake abin da kike da shi shi ma wancan fa shi zai yi da ki. Kun ga wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. Daga cikin illar soyayyar, illar soyayyar zamani ce yanzu ta kai, mace da mace ta tarawai suna mu'amala. Ka ga mace ta fi son ɗan uwarta mace ma a kan mijinta. Kai akwai matan mutum ɗaya da na sani. Suka ajiye irin wannan ɗan matsugo. In yau mijin na ɗakin waccan, to ita sai ta kwana da waccan sai ta kwana da ita shi miji ya azabi ya aiki ce bai san ana nan ana aika aika ba cikin gidan wai har ma sun kuma rarin ita da kwana da su akan mijin to wai me yasa abin da shi ita take miki ba za ki koya ma mijin ba ya dinga miki irin wannan yawa gare su Akwai wanda kuma sai ta dafo mata abinci tana kawo mata. Miji shi duk bai sani ba, ashe ana nan ana mu'amala koyi. Kuma irin su ba su yarda da mazajensu. Ba su yarda da mazajensu sai wannan. Saboda haka irin wannan kuma da dama ya kashe aure. Don haka mata ku kiyaye wannan ba ƙaramin kaba'ira ba ne tun daga annabawan da suka wuce babu al'ummar da suka yi wannan. mutanen annabi Lutu dai sun yi luwaɗi aka halakar da su amma mu yanzu da luwaɗin da maɗuban. da zinace-zinacen duk gashi nan sun yi yawa to ki kiyaye wannan tsaya ku ji bambancin masoyi da miji bari in ba ku wani labari wata rana wani ɗan matashi. suka tafi gidan ya kai ta gidan zu su yi kallo sai suka je bangaren da zarrai suke sai matar ta ga gashi nan biri ya kankama matar shi suna ta soyayya haka sai ta ce kai ka ga soyayyar gaskiya inda haka mazaje ke ma matansu shikenan suka kara gaba sai ta ga sai suka je wurin zaki sai ta ga ga mata can gefe miji ya juya baya kowa dai daban sai ta ce oh ji wani zama na bakin ciki sai ya ce to ɗauki dutse ki jefa ma matar sai ta ɗauki dutse sai ta jefi zakanya a'a nan take sai mijin nan ya maza ya tashi ba shi nan ba shi nan yana shafa matan nan tashi yana duba ya ga waye ya taɓo ta sai ya ce to mu koma gurin birin nan sai ya ce to jefa matar tashi sai ta jefa mata dutse a bari ba sai maza ya tsalle ya tashi ba <laughs> sai ya bar ta nan sai mijin ya ce mata to kin ga wancan zakin miji kenan wannan kuma masoyi ne shi ne ma masoyi bakin da ya lalata rayuwarki ya gama da ke sai ya gudu ya bar ki shi ko miji fa mai son ki tsakani ga Allah ko da yaushe zai san abin da zai ga ya cutar da ki bai kaunar me bai kaunar abin da zai cutar da ki To shi kuma malama tana ce min lokaci ya yi. Duk da akwai abubuwa da yawa da ba a faɗi ba, amma saboda ƙarancin lokaci, bari sai in dakata a nan. Illan dai, ku sani duk abin da ka yi wa Allah insani illa ma sa'a wa Sa'a ya sawfa yura. Duk abin da ka yi, shi za ka gani ranar alƙiyama. Kuma wallahi sai an tambaye ka. wani ya ce walau anna idza mitna turikna la kana al-maut rahata kulli hayy da a ce idan mun mutu za a bar mu ba za a tambaye mu ba to da mutuwa ta zama hutu ga kowanne dan adam sai ya ce amma walakin na idza mitna bu'itna wa nas'alu ba'dahu an kulli shay'in sai dai idan mun mutu za a tayar da mu sannan kuma za a tambaye mu ne akan dukkanin abin da muka aikata to wallahi ki sani duk abin da kika yi shi za ki gani ranar tashin alkiyama Idan kina takama da kyau ne da tashe ke, babu wadda ta fi shekara goma tana tashe. Ko a yankin ɗin nan kun taɓa jin wadda ta shekara goma tana tashe? To kun gani, kake yi takama da kyawun ki ko wani abu, wallahi kyau din mai gushewa ne. din mai gushewa ne. Abul Baka'un Randi ya ce,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 yanzu kun ta na ce dai mu dai muna Allah ya saka da malama ana nasiha wasu suna dariya ko wasu suna ta dariya gani kuka kama abun a zauna a yi labari na a yi nishaɗi a tashi wala ƙalubalen mu wanga abu kawai bai wuce mutum ya ce ina lillahi wa ina ba abin dariya na ba wanga wani irin tashin hankali na wanda ka fuskanto a zamanance saboda haka a kiyaye gashi ne kuma kuna ta jin yunwa ku yi hankuri a ci gaba da jawo muku malamai ko. Ga wata kungume mai malama na zai kira muku ta zo ta warware mana kai game da nasirin da malaman gabi so kai mana. Saboda haka ita ma a bata haɗin kai. Allah Ubangiji shi muku albarka. Malama Aisha Abubakar. Bismillah. التكبير الله in ta zauna ta muku da kujeru in ta zauna sai ta ta zauna sai ta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 Wace kun abinci to kuma na ji kuna ta surutu. Eh? don Allah. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon shi da kaddarawa shi ya haɗa mu a wannan makaranta mai albarka kuma mai ɗimbin tarin tarihi. kamar yadda malama ta gaba ta gabatar cewa Allah ubangiji ya gafarta ma wanda ya asasa wannan makaranta Allah ya yaye mishi kurakuran shi ni ma ina addu'a Allah ubangiji ya sa wannan a cikin mizani ne Allah ya sa mu zuri'a da ya bari albarka gashi har a sanadiyya mu ga lokacin duk a haye mu ba amma gashi na yanzu duk muna ta amfanin ta kun ga ba karamin jin daɗi ba farko dai ina ƙara cewa ma dai in ce dai Rike-rike babbar dahuwa in ji mama haris malamai sun rirriga wa'azi sun rirriga wa'azi wanda ko gare shi ɗaya mun ka tsaya ina fata iyanmu da yanni da su yi amfani da shi ya ma'ana mu tare a cikin tare ni har ma na rasa nuna cewa da wuri gaskiya na ce a bar shi kawai su yi ta ci gaba da yin abubuwan na saboda komi sun riga sun Kale, sun yi bakwai. To kun san da mai girbi da mai kalaba su zama ɗaya. To ni yanzu a takaice kamar Khalid a gani. Ina so in yi amfani da wannan dama malama ta farko dai ta yi mana nasihohi da jawo ayoyi da hadisai kan waya. Wadda ita ce a babban matsalar mu yanzu kuma da babban waye mu. 'yan habba ki da babban waya to ke ba wayayya ta ba haka mun ka doka sai ki ga akan waya ya ta yayyo cikar banza zo tana ta rikon waya abun yana ta birge ki kuma baki sanya an kai wayan nan ta shigo ga hannunta ba wata budurwa da zaki ga ta a wata waya insha Allah ɗakin mahaifiyarta ba ta saya kayan da a ciki ba su sayan wayan nan to shi ina ta same ta waya ɗai kamin ka kai ga illa da za ta kawowa ina ta same ta sannan duk ma namijin da ya san kai ne ko san sarmayin da ya san kai ne bai sai mai mata ta yi budurwa ta yi babban waya dan da ita za ta hukuri ta ƙara jawo ra'ayin wani sai ya ga ai tana da babban waya to a'a ita wancan, fa babba ce wagga babban yarinya ta kike ji ana babban yarinya ta waccan kai waccan bata waye ba da kya ana ce miki baki waye ba to kya a aya Allah ya rika hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam abun takaici kuma sai ya kasance mu wada mu an waye wat sai mun kai mata upside down mun ka ɗauki takwalci da jahilci da dabbanci shi na wayewa sai mun ka ɗauki wayewar ta ainihi ta addinin musulunci ba ta an wayewa ba yau duk wanda za ta sami jajinta ta yi shigar da ta kwarai wasu ma abin mutunci sai kiga suna sa da kan duk da akwai masu salikan suna cutuwa masu salikan tunda wani ya taɓa wata ta taɓa wucewa da niqab wani ya ce jiya mai wancan abin an ci ta to saboda ke ke ɗauki ni ta ci amanan waɗanda su ba haka na aka rayuwarsu amma a taƙaice ko da ke wannan shiga za a ci shakkun yi miki wata magana amma abin takaici sai ki ga wadda ka sa gyale ka sa matsatsun kaya ka sa hayashin tana tafiya tana rangwada ita ka birge ita ka birge ku masu sa wannan shiga zai sai ki ga ita ka birge ku a tana, ko da ke ga yariya tana wannan shiga tana tana shigo ga taro tana wata kama tana nuna ita wata ta ke ku nuna mata ita ba kowa ta ba bayan mahalin dabbobi amma abin takaici sai kiga ana kallon ka ana ba ta hanya don Allah ni na mun nuna mata cewa ita wata da amma ko hanya ta gama ki da ita kina cikin shiga ki ta kamala kake ki daga mata hanya ki gani ko rigima ta tashi wurin nan da tawwa ni wari. a a dole ina sai ta ta ba kaɗe ni ku gani mutane mu su karaka mutane wa za su ba rashin gaskiya amma sai an ka waye gari masu wannan shiga ta haka birge mu kuma alhali shiga ce ta jahiliya ta ke ko ga jahilai ma na farko ba su yi wannan shiga wadda muka yi muna amfani da waya kamar wadda malamai sun ka ce ana tura sakonnai kala-kala wadda mu ita ta ta shagaltar da mu har muka ganin abun kwarai na mun ka fara yi ne tun gida shi ka kawo cewa ko da ke aure ki kasa bari. Dan inda tun farko ki ɗanɗana ba, to in sha Allah da wuya bayan ta yi aure ki ɗanɗana. Sai ki ga ai kun ga littafai ma akwai waɗanda ka karatun littafai sun sani. Akwai littafan wanda ma aka cewa wadda ba ta yi aure ba ta karantawa. amma yanzu ma ba matan auren sun ka cika karatun da ta ba ku ɗan mata uwaye na ta kai da kawo su ciyar da ku su shayar da ku su suturtar da ku su ba ku tarbiyya su kai ku makaranta duk don wasu ga kun cimma abin da ake so a cimma ga rayuwa na amma ku ta bayan fage kuna nan kuna musu zaman ƙasa akwai abin da ya kai ga bakin cikin da ki sa uwarki kuka ko ki sa ubanki kuka To albishiri ga masu tattalin su saɓu waye kuka su saɓu ba kuka. Ke ke sa kuka, to ke ma sai ɗaya ki sun sa kuka, ya Allah har wanda yake wanda kin ka saɓu waye. Ke ga an yi ba a yi kama ba a yi ba, an ƙacin bili an ci dila, ke kina ganin ke yi waye wata ke yi lokacin ki. To ba ki san abin da za ki haihuwa ke ba. Kallu ana ganin kare. gama gamsuwa malama ta tashi. Malamai sun yi ta cewa wani abu. Lokacin da kuka surutu akwai wasu abubuwa da dama waɗanda malama tana da niyyar ta furta amma wannan surutun da ya ɗauke mata hankali sai kuma kalmar sai ta canza. Saboda haka dan Allah ku ba da auren zukatan A saurara a yi hankali kuma kuka tashi. sai ki ga cewa ke kya sa uwaye kuka to ke kuma baki san kukan da za ki sa yanke ba kuma duk wanda ta kasance gaza, ku lura da kyau da wuya ta samu miji na gari ta hike ta soyayya da shi da waya kina gidan kina shiga gidan nan na gida gida ne marmakon wajen soyayya ya tashi da wani ribi da sauransu sai ki ga miji ya fara cewa ki gidan koke ni na ganin ta wadda da ido na akwai wani abu da kuka yan mata sai ku laɗe ku tafi da karamin kanan ku ko karamin ƙaunar ku cikin gari da ido na na ga wanga in an ka tafi yaron nan waje aka bari ne in an ka bar shi waje da an ga zai shiga shi wannan daki na gare shi da an ga zai shiga cikin daki sai a tawo mai sun takula zai ko a sawo mai sai biskit a shi a koro shi shi wa yaron ranar wani salari na ya tashi da ni ita kuma tana can tare da saurayinta kun gane kun kai ma uwaye ruwa ruwa ido ko uwa ta ga ai da ke tafi da dan dan karami da wuya a ce an yi wani abu ne, alhalin uwaye ba ku san gashiyar da kuka haifawa ba madda hankali kenan kuma har yanzu ana samun irin wannan matsala sai ga shi kwana biyu ba ta yi sati biyu da auren ba ta yi an samu nasara shi ya aure ta amma wallahi cewa ya yi ta tafi gidansu wuki ɗan sati biyu amarya a ce ta yi gidan ku wuki ɗan don Allah ne ya kawo haka ba kuma abun bakin ciki ku mata ku ƴan mata ma in ce dai ku ka ɗauka ƙafafu ku ta yi ku isko mazaje duk ajandar da za a yi wasu uwaye kuna cin amanar uwaye ba su bari ki yi cikin gidan su amma ta waya zai ce wa ki tafi gidan abokin dai ko ki tafi gidan gida na in yana gina gida to don Allah da ke da kinka taka tantaka kinka da kinka isko shi da shi da ya aikata miki to waye laifi tunda duk iya kai wallahi bai isa ya take ki gidan ku ba duk bala'i ne duk yawa duk wasiwa wata duk jarawa ta bai sai ta ke gidan ku amma dan sheri da zalunta uwayen ku da zalunta rayuwar ku ku ka tattakawa ku kai ku isko mazaje inda an kai ajanda ta hanyar waya kenan ita waya nan din da ta shigo ki yi hotuna tsirara kina turawa wai ba ku san ga waya ko da akwai irin waɗanda android ɗin nan waɗanda ko ke yi hoto ke goge shi da zarar an ga kwamfuta an ka ta an ka daddanna za a sake zakulo wannan hutar sannan lafiyar kiba a takaice da ma na faɗa muku ni kalata kai. sannan malama ta biyu ta yi mana nasiha akan illar soyayyar zamani soyayya ga zamani ita ta taɓa fata miki tun farko fito ɗinki gaba ɗaya har ya zama haɗiyan ɗayan shi kwanakin gawa an ka yi wangayi budurwa ta ta yi ta tattaka ta isko sarmayi su yi sai gashi an kama su wata na kuka da hawayenta kuma soyayya ta wai shi masoyin kina akwai wani abu da kuka yanzu 'yan mata bestie ko bestie bestie wanda sirrinki gaba ɗaya yana da shi akwai wanda muka samu da basti inda injinin al'ada ya taho mata sai ta kira shi ta ce mata yau ya ta ce mai yau ga abin da ya taho mata abin da ta ce sai ta faɗa mai ga abin da ya taho mata wai kuma baba shi basti ba wa aure zai yi da ke ba soyayyar ta kawai wai duk wanda Allah ya kaddare shi da jaraba ya taho ba ɗaki aure sai ke kira shi wane wane ya taho bukata aure ni kan gani in akwai wata tsaba da shi sai ya ce kake aure shi ko mutumin kirki da ko oki da ubangi suna so ne sai ya zuwa wannan hanya ya ce ba haka nan ba akwai wadda malamin mu ya gani yana ba mu labari akan matsalar dasti cikin wata kwalaba an yi mata miji sai cewa ya kai ita yanzu yanzu to a za ta bari ne gawa za ta bari ne ke da jin gawa za ki bari na ke sa akwai matsala ta ce me zaka ce mai to na ya ta jiran ka ka turo ka turo ka to ai arziki ka kaya ni kuma yanzu uwaye na sun yi magana aure ita kuma ka mai dama dama hankalin ta ina so in ƙara kira gare ku ƴan mata da annan mu ta ɗaya ko ku kiyayi soyayya yadda za ta kai ki ga fata budurcin ki kamar da malama ta ce duk kurin ki ko da 'yan wata ke in kika zo gidan mijin ki ba da budurcin ki ba wallahi ke tashi aiki ke san ke tashi aiki ga fata ke tashi aiki saboda rayuwarki ba za ta abun kwarai ba shi ba zai taɓa koma ganin ki da daraja ba. Akwai wadda shi mijin ba shi ya ɓata ta ba. Satin da aka kai ta, satin ya ka faɗa ma kishiyarta, shi wanga armar ƙaddara na ya Bai ma samu wanda ya kaso ba, don Allah an tona miki asiri ga kishiyar da ba ki so. Ku yanzu wa'yan mata 'yan ƙanana ƙanana ya sai a ce kwanikan mai kishiya. to kishiyar da ba ta so ita mijin ya gwada ma ke ba budurwa ya same ki bari in waɗa maku, akwai masu ɗaukar cewa to ai zina ita ka tafiya da budurci lesbian shi bai tafiya da budurci to ko lesbian yana tafiya miki da budurci kazama banza mace tana sa miki hannu cikin farjin akwai kazani ma irin macen da ka lesbian to wai ke mina na ma kika ji ko ko kun ya kanki ba kiji mace ƴan ki, duk halittar da an gare ta ita an gare ki wai kuma hausa wani abu ciki yanzu suna suka ganin kansu yi, suna tafiya suna wata karairaya suna wata rangwada malama ne ta riga ta faɗa mana su ƴaƴan wuta annabi ya ce su ƴaƴan wuta kuma su kuka so ku sannan wani kira ga ɗaliban ilimi akwai samarin da in so ka gane ke ba ‘yan iska da ke ba ke kira shi da kwarai akwai wanda an ka samu in yi sai tafi da ‘yan littattafai ina a hallari ko bagadadi ko ibiya yana yi yana ɗan bubbudawa wani wani an ka kai ci a makarantar islamiyya makarantar a'a wani hadda kai kana zuwa makaranta a'a ai ka sanin zuwa ma a zanki ma bibibi ba wai littattafan a cikin zuciya ta ba yana son ya yarda da shi na ya bata miki rayuwa ana ganin ki ta kwarai ana ganin ki kina sa hijabi kina tafiya makaranta ana sa ran tsoron Allah gare ki ana sa ran mutunci gare ki sai ya taho miki da wasu littafai ya bata miki mutunci kamar ya rama da malacci da ya fara taɓa ki an yi ko ba ai abin dariya ba sai ya taɓa ki in ki kyale in ya ɗauki hannun togogo in zai sake aza ba nan zai sake aza shi ba amma da ke yi magana su ce ai da ma gwada kina sani kuma hakan ga suka kasance kiwa babban abin da ka damu ku ƴan mata kurciya sai ki ɗauki cewa duk abin da kika yi ai yanzu ba ki da zunubi gare shi ai sai ya yi armena sannan za a zan rubuta min abubuwa na shin ba makaranta kuka uwa ba mu ma mata da wuya a samu wadda ta kai shekara goma sha biyar ba ta balaga ba sha biyu sha uku kai akwai wanda suna iya shekara goma su balaga ga su na yan ƙananan yare abin tashin hankali yanzu ba su gama firamare ba sai daga suna kiran dangi to ke fara ke shigo layin balagaggi akwai ku ƴan matan da kirikiri ko sallah ba ku tukawa ko ala dole ƴan mata na musamman ƴan ana biki in an ka ci kwalliyar nan to ba a san sallah ba a salati bayan baɗala ba abin da za a kama wata abin takaici muna gani sai ki gani ta makaranta da hijabi ko har da su ne abu amma da an ce ana auren wata ƙawarta ko ana aure gidansu to ta hoce ga bala'i ranar za ki ganin wanka kala kala sai ki ga ana dariya a ba da hannu wankan ya haka ke sako wata wannan za ta azo shi ke ma mazan ma ai kwasu kwasu su ma tattara kamar kwasu da laifi wa ka jawo ba ɗalib ba ku ba ƴan mata ke yo shugaban za? shi bai da dama ya tafi irin gidan ya aure ya yi auren yana ganin kamar ke babban gida kike misali ko kuma ya ga cewa ke ke ƙarfi ne ga aure amma to shi yana yanayin shi dakki da tsayi sai ya yi tunanin an yawa gaba ina iya tayawa ba sai ya taya ke kuma da ma shi na kika ba da ya taya kiki kenan ya bata miki rayuwa abinda ba ku gane ba ɗan mata ku gane samari masu zina macuta na na ƙarshe ke in kin kalli in ba ko yanzu wanga lokaci ba da wuya yarinya ta lozi na ta taho da wani amma shi namiji wallahi ya kina wucewa zai cewa wancan kuma mun gama da da an gano ki ana kuskusu ke kuma ko takarar ki ba za ta iya wada ma ba saboda kina zargin magana za ta iya hita amma shi kuma cikin majalisa nawa an kai kina wucewa wai ke kina nan ta bari daga ke sai Allah sai shi ko kuma dai ma a takaice ma waɗanda zina su dibin Allah yana kallon su kina nan ta yi gum da baki shi kuma yana nan yana ta fallasa ki sai ki ga to min yasa wai mace ka zama ko in ba da wani ya faɗa ma wani ba ta ya za a yi a ce wani ya gane ga abu da kike ciki saboda me saboda an yi isha'in abu an riga an wawa abubuwa ku ji tsoron Allah ku sanya alheri a gaban ku sai Allah ya taimake ku kar ki kasance ke kamar matsalul himar ya hamilu asfara a matsayin ku ga kuna ta ruwa makaranta amma ki taho da tulin dakwai a karanta miki aya a fassara a karanta miki hadisi a fassara amma kuma a boye ki ta ki aikata shin ba ki tunanin kamar yadda malama ta hukunta ce al ma yantudu min qawlin da ladayhi raqibun atid duk inda kike duk inda kike abin da kika aikatawa Allah yana ne yana kallon ki me me me lamiya yake ce mana ku akan masu kurciya suna dibin rayuwa ba bakin komai yake ba su yanzu kuna cikin gaɓar kutar samartaka da budurci kuna ganin duk abin da kun kai daidai na ai sai in na shiga gidan almena wani abu zai wakana zai kasance kewa gare ni ma'ana zai zama rubutacce gare ni ko zunubi a gare ni a takaice بلال يكت وإتذل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل وتانب من هزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا إن أهل عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم هل وترك الغابة لا تغفل بها تمسي في عز رفيع وتجل mai lana yake cewa ku guji sauraron a gane waƙoƙi yawanci da sauraron waƙoƙin da za ki kara wa kunne namiji ya karya murya ya yabi mace ki mace ta karya murya ta yabi namiji sai ki zama su abin sauraren ki ta bar alƙur'ani ta bar hadisi wayar ki ba abin da a cikin ta bayan waƙoƙin su Hamisu Breka sun ɗan nura MNY. Wa'annan waƙoƙi suna su ɗora tasiri gare ki, su ɗora wura miki wutar soyayya da wura miki ƙarfin sha'awar ki har ki kai kai ga wani bala'i. Inna ahla aishatin qadatuha ana nuna min lokaci yayi. Lalle ita rayuwar da kinka wada in ikira li ayyami shi ba. mawaƙin ya ce ka bar rayuwar da kai yi ta kurciya ita ta ka wahalar da kuma rayuwar kurciya to ka bar tuna ta lokacin da ka wuce ba gaba ɗaya inda ahla aishatul qadar halalle ita rayuwar da ka gabatar lokacin kurciyar nan za ha batlar tsadaha to jin daɗin ya wuce yanzu mu muna iya faɗa muku cewa jin daɗin ya wuce ku kuma kuna gani yanzu kuna cikin jin daɗin amma kun san inda matsalar take wal ismu amma zunubin yana nan ke har kyaman ce sai bayan kya tun kina farkon da din sai Allah ya gwada miki ga abin da kika aikata kina ganin rayuwar ta wuce ta wuce abin da kika aikata duk ba bakin komi na ba ya wuce to amma zunubin rubutun zunubin yana nan da kika aikata an rubuta na kishiya abu na biyu ya yake cewa kuma ki bar wa qulil fasla ka faɗi gaskiya ko ina na take ko a bike ba ta ki ga wata hanyar banza to ki ki guje wannan abin ki guji wannan abin kira wajalib man hazan to ki guji wanda almo mai wasa duk wanda ka gani da sha'ayen son wasanni da son jin daɗi to wannan son wasanni da son jin daɗi yana iya kai shi ga mahalaka na mu zan ci unguwanni da wayoyin mu sauraron alƙur'ani akwai wanda baki saurara akwai na rubutu ki buɗe ki karanta duk wani littafi yanzu da kinka sani insha Allah akwai shi cikin waya akwai application din ne cikin waya me ya sama da dama iskoki sun tsire na mata muna sauraron waƙoƙi muna sauraron baƙala. cikin tashin hankali yau ke ciwon kai yau ke ciwon baya a yi ta yawo alhali wasu iskoki na son su ke wata shiga ta banza ki birge su ke ga ke a yi cikin wahala a taƙaice dai ana nuna nan lokaci yayi kuma ni da ma kalata ne ni dan Allah ina jan hankalin iyanmu da ƙannanmu ku yi ƙoƙari ku shiga gidan mazajen ku cikin mutunci da karramawa ko sadaki ko san akwai mazan da muka laɗewa su ce ai na biya sadaki ko to wallahi na ɗakin ka yi tun da ba a tara shaidu waliyai an kai ba dan wannan lokacin in ya miki ciki wallahi ɗan zina na kan ba haifa akwai samari da ka laɗewa ta haka nan su ce ai na biya sadaki to kada taɓa yarda da shi kyakkyawar kace yana sai miki haka nan to na mai asiri ke mutuncin kan kina kin ka dan haka ga ana nuna min lokaci yayi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ما شاء الله تبارك الله. نعم ممكن تقول علشان wannan muhabara ta mu mai taken illan waya da kuma illa soyayya zamu, ko saboda haka muna fatan Allah ubangiji ya ba mu ikon gyara kun san akwai bluetooth ga waya ko to na Allah ko bai sai da ni istighfari saboda haka wanda duk ya san ya da aikata can kwanakin baya uku a yanzu ma sai a rukuba zuwa ga istighfari kuma dan Allah muna son malaman ku su ga haske cikin nasiha ga Allah malaman ku su ga haske mu ba wa abin da ya kawo mu saboda muna son mu kada kai mu kawo musu to ubangiji Allah ya ba ku ikon masu ba samani lokaci a ba saurayi lokaci wai tun ƙarfe goma a ce ha sha biyu sha ɗaya da wani abu ana ta wai hira tun ana wani abu arziki a kai ga labarin ƙarya da gulma tun da haka kuma sai ya dawo miki a yi ta gulma garin gyara a kai a kakka banna Allah Ubangiji ya ba mu ikon gyara. Amin. Amira bismillah ki rage mana da addu'a. ta To akwai masu karatun hadisi ma ko? mara yanzu ita da hadari. Ko ya kun jiya?

بعدها كجرت لازم نسيبها عشان نجي أجاب كجرت بس أنا جاي أنا كجرت suna ina wannan mic guda na ƙasa a basu su yi su hana su ina kai ba su hana yawa speed change ba sai da aka yawa ka ba a ganin fuskan ya ta aiki da wannan ya yawo yawo yawo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 An Hisham bin Urwata. Daga Hisham ɗan Urwata. An Afihi. Daga ɗan uwansa. Abdullahi bin Urwata. Abdullahi dan Urwata. An Urwata. Daga Urwata. An Aisha. Daga Aisha. Qalat ta ce. da ihda asharata murata. Wasu mata guda goma sha ɗaya sun zauna. Fata Sai Suka alƙawari. Wata a ahadina. Suka yi yarjejeniya. Allah ya kunna min afdali azwaji jinin na shai'a cewa ba za su koya komai ba da labarin mazajen ba fa qalatil sai mace ta farko ta ce zauji la mujamalul ghassi miji na naman raƙumi ne mai ƙarfi ala ra'si jabalul wari a sama kololuwar dutse mai wahalar hawa na sahalun fayurtaqa baya da sauƙi bale a Hausa wala saminun fayurtaqa kuma na ban baya da wani bale a rikare dauko Ƙwalatu saniya. Sai masu ta biyu ta ce, Zauji la ubar su kabara, mijina ba ni san tona labarinsa. Inni a kafa Allah azara. Idan san tona labarinsa ba zan bar mai riga ɗaya ta mutunci ba. Ina askuru. Idan za a ambace shi. Askuru ujira huwa bujira. Za a ambaci kansa da farfatarsa. Ƙwalatu salisa. Sai masu ta uku ta ce, Zauji ala shannaka. Mijina siriri ne mummuna mai mummunar ɗabi'a. Ina zuba mu'allaka idan na yi magana zai sake ni wa ina sukut mu'allaka idan na yi shiru akan haƙƙi na zai mai da ni a sayayya qalatul rabi'a sai batu ta hudu tace zauji kalaili tahama miji na kamar daren tahama ne la hara wa la qarra ba ya da zafi ba ya da sanyi ta mafaka wala sa'ama ba ya da tsoro ba ya da razanarwa qalatul khamisa sai batu ta biyar tace zauji inda kare miji na idan ya shigo kamar kamar matashin zaki yake wayan farata asu ina ya kamar fardan zaki yake wala ya tsara amma ani ba a tambaya da mana da ayyana halin sai sai mu ta da kace idan suka ji karar sarewa ai banna annahunna hawali sun tabbatar da lalle za a yanka ɗaya daga cikin su qalat al hadiyatu ashara sai mata ta goma sha ɗaya ta ce zauji abu zar'i miji na shine abu zar'i wa ma abu zar'i wa ya sanar da abin da ma abu zar'i kuna samin hulayya uzunayya ne wanda ya sa kunnuwa na su farfada saboda kayan ado wa bala'in shahmi abu gayya ya tsira mini naman na matsana wa bata'ani ya sa ni farin ciki. Baba ta haɗe layya fi. har sai da zuciya ta ta gamsu da farin ciki. Waje da niki fiye hana gulamati ya same na cikin ma ma'abuta kiwon ƙananan dabbobi. Bishin ɗin a cikin rayuwa ta wahala. Waje da ni fiye hana sahile ya mayar na cikin ma ma'abuta kiwon manyan dawakai masu kukan dokuna. Wa a da raƙumma masu kukan raƙumma. Wada isi da shanu masu noman ƙasa. Wa munaƙe da matankaɗayyar da ake tankaɗa abinci da su. fa'in da huwa gudu fara wa mamma a sa ne nake faɗa abin da nake so ba tare da an tozarta ni ba ba a kudu ba aka sabba in sha wani sha sanya ba ba shi rabu ba aka mamma in sha abin sha har sai na gyatsu umma abin zare mahaifiyar abin zare bala umma abin zare wa sanar da kai mahaifiyar abin zare hukuma ha da su kan kai yake abinci wa bai ta haka sayo sannan gidan ka yawantacce ne da abin zare dan da abi zare ibi da abin zare wa sanar da kai dan abi zare mafi za a huka masayin shagwaba gefen da yake kwantawa kamar tsagen da bidiyo ne wata shi ya zara a jafara abin da yake kusa da shi shine cinyar akuya. Bintu abin zara'in, ‘yar abin zara'in. Fama bintu abin zara'in, wa ya sanar da kai ‘yar abin zara'in. Ɗawa aliha, mai a ce ga mahaifinta. Wa ɗawa ummiha, mai ha a ce ga mahaifiyarta. Jarin sa'iha, ba ta tufafinta. Wa kai tijarata ha, bagin cikin kishiyarta. Jariyar ta abin zara'in, ‘yar aikin gida abin zara'in. Fama jariyar ta abin zara'in, wa ya sanar da kai ‘yar aikin gida abin zara'in. Na ta mutu hadisa na tafkisa, ba ta wada labarin gidan uwatar ba. Wala ta mutu mai zaka na tafkisa, ba ta harar da kayan abinci Wala ta mutu ubaita na tafkisa, ba ta bare gidan mu, ba ta bare gidan mu. Falat sai ta ce, Farata Abu Zar'in, wata rana Abu Zar'in ya fita, wani alƙazu tunkazu a lokacin da a ɗan dabbobi. Fada ta yi marata sai ya kawo mata, ma'aha tare da ita, wani gani na haka alfahari, akwai wasu yara wani matasa a sabon. Yana bani min ta hada kwasa da ha. Kuma dai ya albarka kun dai ji zanzoji kala kala ko? To duk wanda Allah ya haɗa da shi Allah ya ba ku zaman lahiya.